yanda za ku haɗa yajin dakan maza wanda za ka ji ka garau ka ji ka raɗau ka ji ka gyangyan ko ina garas a ko da yaushe a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai jalalai jalalaini tv a yau insha Allah kamar yadda na faɗa a baya bayani ne zan yi muku na wani magani wanda idan aka haɗa shi ake ce da shi yajin dakan maza kai da kajin sunan kasan abu ne da ya danganci ƙarfin maza yauwa kuma wannan magani duk wanda ya haɗa shi yake amfani da shi insha Allahu zai mai maganin ƙarfin maza sannan zai magance mai matsala ta sanyi da datti na mara amfanin da wannan magani yake yi kenan zai maka maganin ƙarfin maza kuma zai ma maganin dattin mara sannan ga duk wanda ba shi da ƙarfi ko yake da rauni ko yake da saurin kawowa ko wanda baya jimawa yana saduwa da iyali wanda kafin ya je ga iyalin ma daga wasanni zai kawo insha Allah wannan yaji idan ka haɗa shi kana amfani da shi in Allah da dukkanin waɗannan matsaloli za su kau kuma a ko da yaushe za ka riƙa jinka da kuzari da lafiya da sha'awa mun san wani sai ya kwana goma bai ji sha'awa ba wani sai ya ɗau lokaci idan ya sadu da iyalinsa sai an ƙara neman shi ma shi ba zai nema ba ya zama ba shi da lafiya zaka ji matan ma har korafi take yi wanda da dama ana samun korafe-korafe za ga namiji baya biya wa matar shi bukata da kanta ma sai ta zo tana neman maganin ko ka ji tana complain to ga yanda zaka ka haɗa yaji wanda insha Allah za ka dawo da martabar ka matarka za ta ci gaba da ganin ka da kima abubuwan da ake bukata domin haɗa wannan yaji ga su zan lissafa saboda haka suna da ɗan yawa saboda haka mutum idan babu biro da takarda a tare da shi ya samu biro da takarda domin ya rubuta idan kuma mutum zai iya download na wannan bidiyo sai ya download ya saurara daga baya yau amma in baka da biro da takarda ka tsayar da wannan bayani ka nemi biro da takarda domin ka rubuta su abu na farko da za a nema shine abubuwa ne waɗanda zan lissafa su daki-daki yau da adadin yadda za a neme su saboda haka mutum sai ya san yadda zai rubuta su abu na farko za a nemi masoro za a nemi kamar na naira ɗari biyu za a nemi citta busasshiya za a nemi kamar ta naira ɗari da hamsin sannan za a nemi kanumfari gwangwani ɗaya za a nemi kimba ta naira hamsin za a nemi kulla ta naira hamsin za a nemi jan kajiji na naira ɗari sannan za a nemi wani abu da ake ce da shi farin mauro za a nemi na naira ɗari sannan akwai kasakauri za a nemi na naira hamsin za a nemi baƙin gagai na naira ɗari sannan za a nemi tafarnuwa amma busasshiya za a nemi cokali ɗaya waɗannan su ne abubuwan da za a nema domin haɗa wannan yaji dukkanin waɗannan abubuwa da muka lissafa dukkaninsu ana samun su wajen masu kayan ko banda abubuwa kaɗan abin da ba a samu shine baƙin gagai sannan kuma farin mauru waɗannan su ne abubuwa da ba a samu amma duk ragowar ana samun su wajen masu kayan koli guda biyun da na ce ba a samu wajen masu magani na gargajiya masu traditional medicine wajen su ake samun waɗannan abubuwa idan ka je ka nemo su dukkansu za a nemo su a haɗe su waje ɗaya za a daka su sosai a dake sosai sai sun yi laushi yawwa bayan an dake su sun yi laushi sai a samu wani mazubi mai kyau a rufe su a aji kullum idan zaka ci abinci zaka dan rika ɗiban kai ya wuce rabin karamin cokali yawwa ba wai dan kana buƙatar magani ya ma aiki da wuri ko wani abu ka rika overdose ba a'a ka rika ɗiban rabin karamin cokali zaka barbada kowane irin nau'in abinci shinkafa ce tuwo ne ko menene dai wanda za a iya dan sa mai yaji wannan zaka iya sai ka barbada a kansa ka yi kamar sau biyu haka da safe da daddare sannan idan kana so ya ma aiki sosai da daddare in za ka yi amfani da shi ka nemi nama haka balangu mai ɗan zafi kana dangwala ya karka dangwala kana ci karka dangwala kana ci insha Allahu za ka yi mamaki sosai kuma kamar yadda na gaya muku idan ka dimanci amfani da wannan insha Allahu magani dai na karfin maza ba za ka rika neman sa ba iya wannan ya wadatar maka dan zai magance ma sanyin mara zai ma maganin dattin mara zai ma maganin amosanin mara insha Allah in dai ka hada kana amfani da shi saboda haka yan uwa wannan na ba ku fi sabilillahi a nemi duk abubuwan da na lissafa kamar yadda na faɗe su a haɗe su a rika amfani da su Allah ya samu dace sannan kar a manta idan ana amfana da abubuwan da muke kawo a wannan tasha ta mu ta mai jalalaini tv a rika mana like a koda yaushe yana karfafa mana gwiwa ku yi subscribe na wannan tasha tamu mai albarka ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora su kafin kowa ya samu sannan kar a manta a tura a yi sharing na wannan bayani zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki ɗaya wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya ajiye mana ta akwatin aje sakonni ko ta mu ta whatsapp sannan masu shan shiga gurfi namu akwai link a description za su iya